Daga Washington DC a gundumar Columbia, Amurka ke magana. mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niyya, Lol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafikanmu na kafofin sada zumunta irin su TikTok, Instagram, WhatsApp da YouTube. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da Saudat Kabir da sauran abokan aiki da ke Washington DC. muke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar. Yau goma sha hudu ga watan Maris na shekara dubu biyu da da ashirin shida. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga Saudat Kabir ɗauke da kanan labarai. Iran ta ce za ta mai da martani kan harin da Amurka ta kai a cibiyar manta da ke tsibirin Karg. shugaban amurka donald trump ya yi watsi da ƙoƙarin da 'yan ƙawancen amurka na ƙasashen yankin gabas ta tsakiya suke yi na fara tattaunawar diplomasiya don kawo ƙarshen yaƙi da iran ƙasar rwanda ta ce za ta janye dakarunta daga yankin cabo delgado na ƙasar mozambique kanun labaran kenan A fagen rahotanni za ku ji yadda kaɗa ƙuri'ar sakin hamɓararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum da 'yan majalisar Turai suka yi ya kawo cece ku ce a ƙasar. Wallahi tallahi ba san shi ba babu ma tare da turai wanda take so a kasar Nijar babu wani mutumin da take so hiye da kanta an buƙaci mahalarta taron horo na kwanaki biyu kan hanyoyin tattara bayanai na sashen saka ido da kimantawa wato monitoring and evaluation a turanci ƙarƙashin shirin ajal a Gombe yanzu zan iya generating ɗin report da toolbox zan iya collecting zan iya designing dashboard za ku ji ƙarin bayani kafin rahotanninmu su zo muku bari miƙa ku ga Saudat Kabir domin ta karanto mana cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Iran ta ce za ta mai da martani kan harin da Amurka ta kai a cibiyar manta da ke tsibirin Karg. Fadar gwamnatin Tehran ta yi kira ga mutane a haɗaɗɗiyar daular larabawa da su fice daga tasoshi da wurin ajiye jiragen ruwa da kuma wuraren da 'yan ƙasar Amurka ke ɓoyewa a cewar wani mai magana da yawon sojin Iran. Wani hoton bidiyo ya nuna hayaƙi ya turnike a cibiyar mai ta Fijera da ke haɗaɗɗiyar daular larabawa. Iran ta yi gargadin cewa za ta farma maɓoyin Amurkawa a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shi kuma a nasa ɓangaren shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasashe da yawa za su aiki da jiragen yaƙi yankin domin a bar jiragen dakon mai su wuce ta mashigin ruwa na Hormuz da Iran ta rufe. Bai yi ƙarin bayani game da ƙasashen da za su yi hakan ba. Amma a wata wallafa da ya a shafinsa na sada zumunta na Truth Social ya ce yana fata China, Faransa, Japan, Koriya ta kudu da Birtaniya da sauran ƙasashe za su aiki da jiragen yaƙi wajen. Yaƙin da aka kusan mako uku ana fafatawa ya yi sanadiyar rayukan mutane fiye da dubu biyu kuma ya haddasa hargitsi irin wanda ba a taɓa samun irinsa ba a tarihi na samar da man fetur a duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da ƙoƙarin da 'yan ƙawancen Amurka na ƙasashen yankin gabas ta tsakiya suke yi na fara tattaunawar diplomasiya don kawo ƙarshen yaƙi da Iran wanda aka fara mako biyu da suka wuce a cewar masu majiyoyi biyu da ke da masaniya kan abin. Ana nata ɓangaren ƙasar Iran ta ƙi yarda da duk wani yunƙuri na tsagaita wuta har sai hare-haren da Amurka da Isra'ila ke kai wata sun tsaya. kamar yadda wasu manyan jami'an Iran su biyu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters inda suka kara da cewa ƙasashe da dama suna ƙoƙarin sulhuntawa don kawo ƙarshen yakin. Wannan turjiya da rashin amincewa tsakanin ƙasashen biyu na nuni da cewa yakin zai iya ɗaukan tsawon lokaci ana yi duk da barnar rayuka da ake ta yi ga kuma hauhawar farashin man fetur sakamakon rufe mashigin ruwa na hormuz da iran ta yi Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Mutane 62 ne ciki har da yara takwas suka rasa rayukansu sakamakon ruwan sama mai ƙarfi da ya haddasa ambaliyar ruwa a Nairobi babban birnin Kenya da kuma wasu yankunan ƙasar ƙarshen makon jiya a cewar 'yan sanda a yau Asabar. Mafi munin abin ya afku a babban birnin na Nairobi inda mutane 33 suka rasu a cewar 'yan sandan da suke bayyana adadin mutanen da suka rasa rayukansu a shafin sada zumunta na X. Fiye da magidanta dubu biyu ne suka rasa matsuguni yayin da ake ci gaba da tafka ruwan sama a yankuna da dama. Ma'aikatan ba da agaji sun fara zakulo gawarwakin mutane daga ruwa a sassa daban-daban na birnin Nairobi tun asabar ɗin da ta gabata bayan da ambaliyar ruwa cikin dare ya tafi da motoci da dama ya kuma kawo tsaiko ga zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin sama mafi girma a gabashin Afirka. Ƙasar Rwanda ta ce za ta janye dakarunta daga yankin Cabo Delgado na ƙasar Mozambique inda suke taimakawa wajen dakile hare-haren 'yan ta'adda idan ƙoƙarin nata baya samun goyon baya na tallafin kuɗaɗe daga ƙasashen waje. dakarun da aka aike su tun shekarar 2021 bayan da Mozambique ta buƙaci hakan sun taimaka wajen kawo kwanciyar hankali a yankunan da da ke fama da 'yan ta'adda a cewar mai magana da yawon gwamnatin Rwanda Yolande Makolo a shafin sa na sada zumunta na X. A wani rahoto na mujallar kasuwanci da kasafin kuɗi ta Bloomberg, tallafin da tarayyar Turai ke bawa dakaran zai ƙare a watan Mayu, kuma babu wani shiri na sabunta shi. Jami'an tarayyar Turai a Brussels ba su ce komai game da tambayoyin da aka yi musu kan sha'anin ba. da yake nuni kan rahoton na bloomberg yolande Mokolo ya ce ɗorewar dakarun ya ta'allaka ne ga samun isassun kuɗaɗe wanda ake gani ya ƙara da cewa idan ba a ganin amfanin aikin dakarun na rwanda da ake kira rdf a cabo delgado suna da dama su buƙaci gwamnati ta kawo ƙarshen yarjejeniyar yaƙi da ta'addanci su fice daga wajen. Labaran duniya kenan da Saudat Kabir ta karanto mana. Sai shiga fagen rahotanni. Kaɗa ƙuri'ar sakin hambararren shugaban ƙasar Nijar Mahmud Bazoum da 'yan majalisar Turai suka yi ya kawo cece kuce a cikin ƙasar. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ma ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar ya bayyana hakan a matsayin katsalandan a harkokin cikin gida na Nijar. Ga cikakken bayanin wannan rahoto da Ashiru Alhaji Muktari ya aiko mana daga Agades. da kashi 99 daga cikin ɗari ne 'yan majalisar dokokin na turai suka amince da sakin hambararren shugaban ƙasar ta Nijar Muhammad Bazum da ke a tsare tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023 a fadar shugaban ƙasa. Tun daga wancan lokaci ne ƙungiyoyi daga ƙasashen duniya ke kiraye-kiraye na sakin tsohon shugaban ƙasar. amma sojoji sun yi buris da wannan mataki. A wannan karan ma dai matakin na 'yan majalisar Turan da alama ba zai kai ga gaci ba. domin tuni ministan da ke kula da harkokin waje na kasar Nijar Bukariya Usangarai ya buƙaci wakiliyar tarayyar Turai da ke Nijar da ta kai saƙon gwamnati na cewa 'yan majalisar su bar shishigi a harkokin ƙasar Nijar. Ko da yake a cikin 'yan ƙasar ma dai ra'ayi ya bambamta. A cewar Bahar Habu ya kamata gwamnati ta saki hambararren shugaban ƙasar. Gaskiya ya kamata a ce zan an sake shi. Eh, sabida ko da ba a sake shi ba ma dai ba a barin mutane na kusa da shi suna ziyartar shi a duk lokacin da suke so su gan shi ba sa ganin shi kuma asali ma shi da kanshi rayuwar da yake so ba ita bace yake yi inda yake so ya, ya rayu ba anan bane yake rayuwa to ba a bar shi yayi wannan da ko lokaci kusan shekara uku shi kuwa mamman rabiu alfauzan ɗaya daga cikin mai goyon bayan sojoji a agadas cewa ya yi wannan mataki na 'yan majalisar turai bai dace ba a dukkan alama in akwai wuce shishigi ma tare ya turai sun wuce shishigi tarayyar turai wa duk alakar da take da dabazun ta arziki ko ta rashin arziki to gaskiya mu mun hita da wannan alakai saboda bazum dan kasan mu ne kamar ka san kullum mutane ya kamata su gane su tura kullum dokan mu ne ba su yi mutane ba bazum dan kasan mu ne bazum zaman da yake yi a tsare ba yana nuna cewa ba mu san shi bane mu yan Nijar wannan ƙarya ne ya kamata a ce tare tarayyar turai su san da haka Matsala kullum turawa dokan mu suke yi ba ma san juna mu mun tabbatar da tare da turai ba ba san shi bane take take sama mata shi a'a wallahi tallahi ba san shi ba take babu ma tare da turai wanda take so a kasar Nijar babu wani mutumin da take so hiye da kanta shari'a ita ke bada mutum ba wata ƙasa ke ce wata ƙasa ta bada mutum ba to ko masu sharhi kan harkokin siyasar duniya ke cewa Dr. Gamba Alhaji Sani masanin siyasa ne a jami'ar Andre Salifu ta Damagaram a wannan shahi tahiyar siyasar jamhuriyar Nijar yana bayyana karara muhimmancin da wanga yanki na sahel yake da ga kasashen yamma musamman kasashen turai to sai dai eh, tsaron da suka bi da lafazin da suke amfani da shi na ga ba zai amfani ba kudurin da suka ce suna da shi kuma da dalilan ma da suka ba da dalili ne wanda hankali ba ya ɗaukan shi wanda kuma ba zai wanke shugaban ƙasa bazun ba wannan muna ganin da shi kan shi ga hanyar suka biyu shi kan shi in a shi magana ba zai yaba ba salon da su tare tura suka ɗauka yayin da a tsohon tarihin da ƙasashen tura suke da ƙasashen afirka yau a ce wasu suna kiran wani tsohon shugaban ƙasa da sun yi asarar babban amini babban na eh, hannun damar su kaga kenan fenti suka jefa ma tsohon shugaban ƙasa ba wanke shi suka yi ba kusan da yi shekaru uku ana tsare da hambararren shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazum a fadar shugaban kasa tare da mai ɗakin sa Hajiya Hadiza Bazum wanda a ranar biyu ga watan Afrilu mai kamawa ne wa'adin mulkin shi na shekaru biyar ke kawo ƙarshe. Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Agadas a jamhuriyar Nijar. Sun yi ƙetar kogi da Sahara bai son sun ci asfara da afiriki mai masu jagora su kawo nazarin duka aka dara na afirka cikin wannan mara. sun bincika sun kogin muwa da ne da ka boya a dazun muwa da waɗannan da ka bi na duwatsun muwa can kasa suka gane ma'adun muwa haka sun nazarin dabbobin mu. sun nazarin a al'adunmu da farare duka da bukakenmu suturar mu gami da abincinmu da kiɗan mu rawar mu da waƙenmu haka wasanni na nishaɗinmu sun lura ƙwarai da makamanmu da muke kan kange mutuncin muwa sun da rasa tsarin mulkin muwa sun gane irin addinin muwa haka yarra da muke yin bautar sun lura kwarai da sana'un muwa cinikin da muke a tsakanin muwa saƙa kiran mu da ɗinkin muwa ke ma da zanen muwa hikima da gini na gidajen muwa har sun shiga kin kwanan mu in sun kai ba a ga sarakan muwa in su ga tsarorin fadojin muwa su kawo nazari na shari'un muwa hasabin rabuwar na addinin muwa haka wa suka same muwa muka ɗau wayin bakuncin suwa muka zayyana kin kwanan suwa mu ke cishe su mu shashe suwa mu ke ga su da ƴaƴan su ba ma yarda da a cuce su tafiya kuma kan ta same suwa sai ya ai gayya a rakiya don suwa mu ke ɗan wakar su da kayan suwa muke ya tsara duka mai cutar suwa komai kwa a ce masu kayansu Allah ya Allah ya Allah da kanmu a ka mu so juna Allah ya Allah ya Allah da kanmu a ka mu so juna Alhaji Muktari. Sai rahotonmu na biyu inda Aliyu Bala Gerengi ya aiko cewa an buƙaci mahalarta taron horo na kwanaki biyu kan hanyoyin tattara bayanai na sashen saka ido da kimantawa wato monitoring and evaluation a turanci ƙarƙashin shirin ajayal a jihar Gombe da su yi amfani da ilimi da suka samu yadda ya kamata. A jawabin rufe taron da aka gudanar a otal ɗin custodian da ke Gombe, jagoran sashen shirin Malam Abubakar Sadiq ya yaba wa mahalarta bisa jajircewarsu a tsawon kwanaki biyu da aka yi ana horon. Ga cikakken rahoton daga bakin Aliyu Bala ga Gadangi. Daga cikin mahalarta Malam Abubakar Sadiq ya bayyana cewa manufar horaswar ita ce karfafa kwarewa ga ma'aikata a shirin ajayil da jami'an tattara bayanan ilimi domin su iya tattarawa, sarrafawa da kuma gabatar da bayanan ilimi yadda ya kamata. muna da wannan gab daman na bukatan su fa'idantu da wannan training da aka yi na creating kobo tool domin uh, monitoring and evaluation na ainihin activity da yake faruwa a wayannan wurare sa'annan ginshikin ainihin training din ya taso ne daga agile project wasu daga cikin mahalarta taron da aka zanta da su sun nuna godiyarsu ga shirin agile a jihar gombe kan abin da suka bayyana a matsayin wata dama ta sabunta iliminsu kan tattara bayanai sun ce horaswar za ta taimaka matuka wurin tabbatar da nasarar aiwatar da shirin agile hikima miss office tattara bayanai ne saboda bawa hukumomin da ya kamata na tsare-tsare ah, ni a dama emis office ban san yadda ake gudanar da wannan aiki da kobotul ba amma participating inda na yi jiya zuwa yau akalla dai na fahimci abin da ya kamata daga farko zuwa inda aka tashi yanzu zan iya generating a report ta toolbox zan iya collecting zan iya designing dashboard zan yi design zan yi collecting din data kuma zan iya bada report da shi insha Allah mun koyi kobo collect tukunna da muka yi kobo collect muka gama yadda dai in muyi kobo kwalet din yadda za mu sa wannan din za mu yi designing din shi sannan kuma za mu sa data mu a ciki bayan haka da muka gama kuma sai muka koyi wannan chat din da nake gaya maka in mun je insert menu mu sai mu je mu yi clicking mu selecting chat din da muke bukata an zabo mahalarta taron ne daga ma'aikatar ilimi ta jihar Gombe hukumar ilimi bai ɗaya ta jihar wato SBEB da kuma ƙananan hukumomin jihar guda goma sha ɗaya

masoyina haske na kora duhu kauna ba ta gano wahala haske na kora duhu kauna ba ta gano wahala hasani ganga ta bari rata ganga ta bari rata ban so ki zo da garaje ke san duniya daɗi ke san duniya daɗi daɗin duniya mama mun bai zama da masoyi ba akwai rana da nake tsoro akwai rana da nake tausai akwai rana da nake kuka yan ranar mutuwa ta zo ranar rabo da masoyina da jalla ka bani masoyina komai jalla zama fi girma dalla da kayan sallah dalla da kayan sallah yan bala da bari dalla da kayan sallah yan bala da bari ya fi ba wani aita ba gyara don bai wanke kazanta ba amfanin zunubi mun gana amfanin zunubi amina kana indo nisa ne sabulan haja ina amina kana indo a cikin sanawa ka ban san kawai da kauna ba a cikin sana'ar waka ban san kawai da kauna ba tafiya ƙasa ba ta hana man in je kawai da gangata tafiya ƙasa ba ta hana man in zai ƙauye da gangata ba na manta mutanen ƙauye don na san jama'a birni ba na raina mutanen ƙauye wai don na san jama'a birni ƙauye an kariya ƙauye an aure sannan na san jama'a birni tafiya ƙasa ba ta hana man in je kauye da gangata kauye in an kira sani ko ina tafi gangata al'adunsu nake kallo sai in balla maballaina ko yan karin sai in balla maballaina ko in eh? murkushe ta ba takalmin roba sabbi sai sa ga kafafuna in biɗi kwalelan goro in gwabta ya shiga bakina in sai mai zobe kwali sai in sa ta ga aljihu sai mai sha'anin na jin daɗi idan suka ba ni taro sisi sani ta jin daɗi ba raina masu yau ba su ba su raina irin nau ba bunni ina tafi gangata binni ina tafi wasa ta al'adunsu nake kallo in bidi riga mai kyawo sa'in sa ga wuya sannan kuma ga kubin gayo in soke ta ga na dubi agogo mai haske sa'in sa ga wuya hannu yau ga kuma takalmin gayo sa'an sa ga kafafuna yau ga kudin naira sabbi sa'an sa su aljihu sai mai sha'anin na jin daɗi ba raina masu yau ba su ba su raina irin nau ba haske na kora kauna ba ta gano wahala gyara jalla mafi girma kauna ba ta gano sanu gyara jalla mafi girma mai jan kai ga jalla za mafi girma Allah mai kowa mai azza mafi girma sarkin daraja Allah mai jan kai ga mutane ne gyara jalla mafi girma gyara jalla mafi girma ka kuka ya jalla ka masoyina injiniyan mutanen diri yara ina mamman ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc lokaci ya yi da bala baranko zai ba mu labaran wasanni bari mu duba waɗansu sakamakon wasannin da aka fafata musamman a gasar La Liga na kasar Spain da Serie A na kasar Italy da Bundesliga na kasar Germany sai Ligue na kasar Faransa. A gasar La Liga jiya ƙungiyar kwallon kafa ta Deportivo ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya ta da Villarreal. Serie A na ƙasar Italy kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Torino ne ta lallasa fama da ƙwallo hudu da ɗaya. Bundesliga a Germany Borussia Mönchengladbach sun samu nasara akan kungiyar ƙwallon kafa ta FC Fall da kwallo biyu da nema sai kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Olympiacos marseille ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta auxig kwallo daya mai ban haushi a gasar liga na kasar faransa idan muka duba wasannin da za a fafata kuwa a yau a gasar premier league na kasar ingila a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta chelsea ne take karban bakuncin kungiyar kwallon kafa ta newcastle united a gasar premier league na kasar ingila sai kuma arsenal suke barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta everton yayin da manchester city can ke gwagwagwa da kungiyar kwallon kafa ta west ham a la liga na kasar spanish kungiyar kwallon kafa ta real obedience suna fafata da kungiyar kwallon kafa ta Valencia yayin da Real Madrid kuwa suke fafata da kungiyar kwallon kafa ta Elche yanzu haka a gasar Serie A kungiyar kwallon kafa ta Napoli suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Lensi yayin da Udinese ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Juventus a gasar ta Serie A na kasar Italy idan muka leka Bundesliga kuwa a wasan da ake fafata a yanzu akwai wasa ɗaya tilo tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Hamburg da kuma kungiyar kwallon kafa ta Colin sai kuma a gasar Liga na kasar Faransa inda kungiyar kwallon kafa ta Anga a yanzu haka suke bar da Belenensi yayin da kungiyar kwallon kafa ta Monaco ita ma ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Bristol City. ganin kuma za mu leƙa tarayyar najeriya musamman a gasar premier league da ake fafatawa na wannan shekara inda gobe idan allah ya kai mu barar fc suna tare da kungiyar kwallon kafa ta abia warriors sai kuma kwara united za su karɓi bakuncin rangers international yayin da el kanemi a gida suna tare da katsina united shooting star kuwa za su karɓi bakuncin wiki tuwaris ne sai kuma niger tanado suna tare da kungiyar kwallon kafa ta kano pilas yayin ba a gida suna tare da plateau united sai bayelsa da su karɓi bakuncin warriors yayin da remo star da su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice Iran ta ce za ta mai da martani kan harin da Amurka ta kai a cibiyar manta da ke tsibirin Harg. Fadar gwamnatin Tehran ta yi kira ga mutane a haɗaɗɗiyar daular larabawa da su fice daga tasoshi da wurin ajiye jiragen ruwa da kuma wuraren da 'yan kasar Amurka ke ɓoyewa a cewar wani mai magana da yawon sojin Iran. Wani hoton bidiyo ya nuna hayaƙi ya turnike a cibiyar mai ta Fijera da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Iran ta yi gargaɗin cewa za ta farma maɓoyin Amurkawa a haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Shi kuma a nasa ɓangaren shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasashe da yawa za su aiki da jiragen yaƙi yankin domin a bar jiragen dakon mai su wuce ta mashigin ruwa na Hormuz da Iran ta rufe. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi watsi da kokarin da 'yan ƙawancen Amurka na ƙasashen yankin gabas ta tsakiya suke yi na fara tattaunawar diplomasiya don kawo ƙarshen yaƙi da Iran wanda aka fara mako biyu da suka wuce a cewar masu majiyoyi biyu da ke da masaniya kan abin. A nata ɓangaren ƙasar Iran ta ƙi yarda da duk wani yunƙuri na tsagaita wuta har sai hare da Amurka da Isra'ila ke kai wata sun tsaya. Ƙasar Rwanda ta ce za ta janye dakarunta daga yankin Cabo Delgado na ƙasar Mozambique, inda suke taimakawa wajen daƙile hare-haren 'yan ta'adda idan ƙoƙarin nata baya samun goyon baya na tallafin kuɗaɗe daga ƙasashen waje. dakarun da aka aike su tun shekarar 2021 bayan da mozambique ta buƙaci hakan sun taimaka wajen kawo kwanciyar hankali a yankunan da da ke fama da 'yan ta'adda. ta mu daina yi a gari duk zancen da zalim biyo na baki ya shiru ko ya faɗa alkhairi faɗa ce gurin shugaba mai zauna ba mai gogewa. Allah ya ya yi masa baiwa. Kuma ya zama ido mun san girman juna. ce gamo mu bai hinga Idan Allah ya so ba zai bambanta mu ba, halittar mu sai kamannin juna. zaman lafiya. Masu sauraronmu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau, sai Allah ya kai mu ranar litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, Karfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir wadda ta taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana. Da kwana lafiya.